A bara dai abin ya kai ga sai da aka ɗauki wani sashe na kuɗin guzurin maniyata saboda zagaye da aka yi da ya jawo ƙarin kuɗin kujerar shugaban hukumar alhazan ya bayyana cewa bana ba za a samu wannan ƙalubalen ba. To bana dai samanin sudan kan ana bi kuma ɗaya daga cikin abin da za mu tattauna da duk wanda Allah ya sa muka ɗauka cikin masu jigilar mahajjata shine a sanin mu kuma ga yadda muka karanta kuma aka gaya mana akwai hanyoyi daban-daban <laughs> da za a bi zuwa can musamman yanzu da muke kokarin mu ga an rage kudaden da za a ci alhazai su bada kin ga zamu dauki hanya mafi sauki wanda in ma ba ce an bi ta kan Sudan ba sauran hanyoyin fa za bi ya abin zai kasance to da haka gaskiya yanzu muna da zabi kuma bi iznillah wannan zai zo da sauki amma dai labarin shine ana bin sararin samaniyar Sudan mahajjata su kwana da sani kuma su kwantar da hankalinsu kan cewa in Allah ya daba abin da zai taba alawus nasu duk da halin da ake ciki na matsin tattalin arziki a Najeriya kuma ana shirin rufe Karɓar karbar kudin kujerar a wannan watan shugaban hukumar ya ce ana samun nasara wajen karbar kudin kujerar da kudin ya kai naira miliyan hudu da rabi gaskiya mun kai gaban da zamu ci alasan barka mutane sun fara yunkurowa ba da yadda ake so ba ko kuma yadda ake fata amma duk da haka zan ce mun dan fara gusawa ko da da rarrafe ne mutane sun fara fitowa an fara saka azama to zan ce lalle ala sun barka alhamdulillah a nata bangaren shugaban kamfanin dj travel ɗaya daga cikin kamfanonin jirgin yawo da za su yi aikin hajjin 2024 hajiya amina ibrahim yusuf ta ce za su haɗa ƙarfi da ƙarfe da sauran kamfanonin don gudanar da aikin wanda muka cancanta a wannan shekarar mu ɗari da goma ne saboda haka nan kowa zai yi aikin hajjin ba wanda za a bari kowa na da allocation ɗinsa saboda haka nan dai za a mara mutane kamar eh, menene ake cewa kan jirgi ne so sauran za su bi duka muna tare ba damuwa insha Allah Hajiya Amina Ibrahim ta kuma yi kira ga gwamnatin Najeriya da ta duba lamarin farashin dala domin maniyata su samu sauki wajen biyan kuɗin kujerar mun ji eh, hukumar alhazai na cewa da idan Allah yanzu Najeriya za ta bi samaniyan Sudan in har haka din za a yi to alhamdulillah za mu samu ragowar kuɗin jirgi dama abin da ya kawo kuɗin jirgi yayi yawa saboda zagaye da ake yi amma yanzu nan an samu cewa za mu ketara ta Sudan to kin gani in kashi ɗari ne muna kyautata zancen cewa samu kashi hamsin na kuɗin jirgi ta sauka. To jirgi kuɗin jirgi ta sauka dole ne kuɗin alhazai ma ta sauka. Amma kuma dole ne muna kira da babban murya cikin mutuncin Allah da rahama muna roƙon shugaba ƙasa Bola Ahmad Tinubu ya taimaka ya tausaya ma musulmai ka a rage kuɗin nan a tausaya a ba mu alhazai rabin kuɗin nan da ake caza na dala da aka bari cewa duk yadda dala ta tafi haka komi zai tafi ba zai zai yiwu ba ne don galibi wayanda suke son su je sauke farallin nan ba masu kuɗi bane talaka ne. Hukumar na hakan da ita sha alwashin inganta ayyukanta domin jin daɗin alhazai. hawa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.